a inda babu wanda zai ganku har sai na tabbatar da cewa mahaifinki ya cika alkawari a gare ni sannan zan aiko wa Hashwan ya shigo da ke cikin gari kuma na san abin da zan gaya wa mahaifin naku ya amince da hakan kurajin wannan batu sai hankalin gembiya Ramlatul lauliya ya dogon zuma ainin kuma zuciyarta ta kama ta farfasa kamar za ta kone bata san sa'ad da ta sunkuya ba ta ɗauki takwabe ɗaya daga cikin dakarun da su Mohsin suka kashe ta kai wa Mohsin mummunan sara a wuya in ba don ya kauce wa harin ba cikin bakin zafin nama da tuni ta sare masa kai takwabin ta sare iska kafin gimbiya ramlatul lauliya ta juyo ta kawo masa wani harin tuni ya sa hannu ya kwabɗe ta a wuya take ta sulale ƙasa sumamiya kawai sai je ya tsugunna a kanta ya sa sarƙa ya ɗaura hannayenta ta baya sannan ya cicciɓe ta ya ɗora ta a kan dokinta a wannan lokaci tuna hashuwan ya gama ɗaura hannayen zayanu ta baya kawai sai ya doki gadon bayan kuyanga hubaila da ƙafarsa ta kibe ƙasa da rubda ciki ita ma ya saka sarƙa ya ɗaura hannayenta kai to wai ina jarumi el najib yake ne kai nan take suka hau da kansu gaba ɗaya suka kama tafiya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 haka suka ci gaba da yin gumurzu duk wani abu da ke faruwa sarkin yaƙi barhuza na nan alaɓe a bayan dutse yana kallon su a cikin tsananin damuwa da fargaba ba komai ne yake bai wa barhuza tsoro ba face ya san cewa da zarar sarki Baru zaman ya sami nasarar kashe sarki sarbaru kansa zai dawo haka dai aka ci gaba da wannan mummunan yaƙi tsakanin sarki Baru zaman da sarki sarbaru har jiri ya fara ɗibar su sakamakon jinin da ke zuba a jikunansu bisa dole kowannensu ya zo da baya suka yi cirko-cirko suna haki da kallon juna kamar zakaru a wani lokaci ne baro zama ya yi kururuwa irin wacce ke tarwatsa mazaji a filin daga sannan ya dubi sarki sarbaru ya ce ni ne jarumin jarumai na wannan nahiya wanda ba a taba kai shi ƙasa ba a filin fama me yasa tuntuni baka taba fitowa gasar jarumtaka ba inda za mu haɗu mu fitar da raini ko da wannan batu sai sarki sarbaru ya tuntsire da dariya kuma ya turbuna fuskarsa a lokaci guda ya ce ba wani abu ba ne ya ne tarar ka ba a filin gasar jarumtaka ba face tanadin wannan rana ka sani cewa nima gwarzon jarumi ne kuma mayaki kamar ka tun da mun sha kumar zuwa a filin yaƙi muna yin ragas yau ne ranar tikatik'i ko dai ɗayan mu ya kashe ɗaya ko kuma mu yi ragas ko da gama faɗin hakan sai kwanan su ya gyara tsayuwa sannan suka ruga da gudu ya zuwa kan juna suna masu kaiwa junansu sarar da suka cikin tsananin zafin nama da jarumta cikin nasara kuwa baro zaman ya soka wa sarbar wuka a gefen kirjinsa shi kuma ya luma masa a gefen cikinsa duk su biyun suka tsandar ihu suka tsugunna ƙasa suna kirma a lokacin da jini ke zuba kawai sai sarki baro zaman ya faɗi da baya ya bace a ƙasa yana kakarin mutuwa shi ko sarki sarbaru sai ya minke tsaye zumbur ya zara wukar da ke cikin kirjin nasa ya jifa da ita sannan ya yage rigar jikin nasa ya ɗaura kirjin nasa don tsaida jinin sannan ya je kan sarki baruzama ya tsaya yana mai raba kafa a kansa sannan ya bushe da dariya ya ce ni dama na san ni ne zan sami nasara a kanka domin na soke ka a inda ba za ka iya rai ba ina zara wannan wuka za ka zama gawa shi shikenan ƙasarka dukiyarka da komai naka ya zama nawa ko da gama faɗin hakan sai sarki sarbaru ya sake bushewa da dariyar farin ciki sana ya sunkuya da nufin ya zara wukar da ke kwiɓin cikin sarki baharu zaman ba zato ba tsammani kuma cikin shan mata da tsananin zafin nama sai sarki baru zaman ya zara wukar da ke cikinsa ya luma wa sarki sarbaru ita a makoshinsa take wukar ta lumi ta bullo ta wuyansa sarki sarbaru ya tsandara wani uban ihu da kara da dajin gaba ɗaya sannan ya yanke jiki ya faɗi ƙasa tim yana kakarar mutuwa shi kuwa sarki baru zaman sai miƙe tsaye zumbur shi ma ya yage rigar jikinsa ya ɗaura kwiɓin cikin nasa don tsaye da jinin da ke zuba sannan ya kama kalle-kalle yana neman sarkin yaƙi barhuza aikwa sai ya hango shi a can nesa bisa doki yana ta tsala uban gudu nan nan ya ɓace masa da gani sarki faru zama ya girgiza kai cikin takaici da tsannan bakin ciki sannan ya dawo kan gawar sarki sarbaru ya sa wukarsa ya yanke masa kai a lokacin ne jiri ya fara ɗibarsa amma duk da hakan cikin juriya ya taka ƙafafunsa yana tafiya yana tangaɗi riƙe da kan sarki sarbaru a hannunsa ya nufi da dokinsa yake ko da ya isa jikin dutsen sai waigo ya dubi gangar jikin sarki sarbaru wacce ba ta da kai ya yi murmushin ƙarfin hali na samun nasara ya ce taka ƙasar da arzikinka sun zama nawa yana gama faɗin hakan sai ya kama dokin nasa ya hau ya zabure shi da gudu yana mai tunkarar hanyar da za ta kai shi zuwa birnin sa. har ya isa birnin nasa bai sake haduwa da wata matsala ba amma a kofar gidan sarautar sasa ya sulalo ƙasa kan dokinsa ya baje a ƙasa sumami cikin hanzari dakaru suka ɗauke shi suka shigar da shi zuwa gidan sarauta aka kai shi turakarsa aka shimfiɗe shi a kan gadon mulki sannan likitansa ya rugo ya kama yi masa aiki wannan shine abin da ya faru ga sarki baru zaman bayan ya sami nasarar kashe babban makiyansa sarki sarbaru al'amarin gimbiya suhaila kuwa lokacin da ta gangara zuwa ƙasan wannan kwazazzabo wanda zai kai ta izuwa ƙarshen wannan rami inda jarumi Nusbul Ashman ya faɗi. Sai santsi ya kwashe ta ta rinka mirginawa ƙasa da gudu tana ihu sakamakon tsananin firgitar da ta yi kuma a haka ne ta yi ta dauje jiki da duwatsu da ƙayoyi suka rinka tsikar jikinta. Kafin ta isa can ƙarshen kwazazzaban tuni ta sume sai da wata iska mai sanyi ta kaɗa sannan ta farfado tana bude idanunta ta yi arba da wata narkekiyar macijiya tsaye dab da ita tana shirin haɗe ta har macijiyar ta wangame baki za ta haɗe kan swahila sai kawai ta fasa ta ja da baya a komai ne ya janyo hakan ba face ambaton ubangijin musulunci da ta kama yi tana mai neman tsari daga shirin macijiyar a wani lokaci gaba ɗayan jikin swahila karkarwa yake kamar wadda ta kamu da zazzaɓi mai zafi saboda tsananin tsoro Kawai sai ta ga macijiyar ta sulale ta shige cikin wani rami mai zurfin gaske har ta kule a cikinsa. Saila ta miƙe da kyar a lokacin da ta ji gaba ɗayan jikin nata ya yi mata tsami da kyar ma take iya ɗaga ƙafafunta kawai sai ta ci gaba da kiran sunayen Allah tsarkaka don neman tsari daga dukkan mugun abu. Sana ta ci gaba da tafiya tana waige-waige da dube-dube ko za ta hango inda gawar Nasubul Ashman take. Gashi dai a wannan lokaci ta daddauje a wurare da yawa na jikinta ta sami raunuka har jiri na ɗibarta amma ta ƙi ta zauna don ta huta kawai tafiya take tana kuka tana neman gawar tasa nan fa ta rinka haɗuwa da mugayen dabbobin daji kamar su kura damisa har da waɗansu irin manyan goggon biri amma suna hangota sai kaga sun kama gudu suna ɓuya kai ta cikin ruwan kwazazzaban ma da take bi akwai waɗansu irin jibga-jibgan kadoji waɗanda suna iya kayar da jirgin ruwa ko ma girmansa amma ko raɓar kusa da ita ba sa yi haka dai swahila ta ci gaba da kai kawo a wannan wuri har kusan tsawon rabin sa'a sannan ta hango na subul ashman a can kan wani dutse mai ɗan tsawo nesa kaɗan da inda take a baje kan dutsen tamkar an shanya tsumma ko alamar rai babu a tare da shi kuma ga jini na zuba daga kansa a ɗimauce ta ruga zuwa gare shi tana isa bakin dutsen ta fara ƙoƙarin hawa kan dutsen da ƙyar da saɗin goshi ta samu ta hau kan dutsen ko da ta dubi jikinsa gaba ɗaya ta ga babu inda yake motsi sai ta faɗa kansa ta fashe da matsanancin kuka amma da ta kai hancinta daidai nasa sai ta ɗago kai zumbur cikin tsananin murna da mamaki saboda ta ji alamar numfashi a tare da shi yayin da ta kalli katon raunin da ke kansa wanda har farin kwakwalwa ya ɗan fito sai ta ɗimauce kuma gashi har a sannan jini bai daina zuba ba sai ta sake firgicewa ta fashe da matsanancin kuka haka ne dai ta shiga laluben abinda za ta ɗinke raunin kan nasa don tsaida jinin da kyar ta samu wata fiƙaƙƙiyar ƙaya mai kama da allura ta yagi wata siririyar jijiyar bishiya ta mai da ita zare sannan ta ɗinki raunin har ta gama ɗinki raunin ta yi addu'o'i ta tofa a kan raunin jarumin subul ashman bai dawo cikin hayyacinsa ba a sannan ne faswaila ta ɗaga kanta sama ta dubi can saman ramin da suke ciki ko da taka tsananin tsawon wajen sai hankalinta ya dogunzuma domin bata san yadda za ta iya ɗaukar nasubul ashman har su fita daga cikin wannan mugun ramin mai haɗarin gaske su tsira da rayuwarsu ba nan fa ta tsaya tana ta tunanin dabarar da ya kamata ta yi da dai ta ga babu wata dabara sai ta ci gaba da kiran sunayen Allah tana mai neman taimakonsa ba ta daɗe da fara hakan ba kawai ta ji.